This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata ɗaya ga watan Oktoba na shekarar 2024 wadda ta kasance ranar da Najeriya ta cika shekaru 64 da samun 'yancin kai. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam an yi kazamar fafatawa tsakanin sojojin Isra'ila da Hezbollah a kan iyakar Isra'ilar da Lebanon da safiyar yau talata. Wani hari da Rasha ta kai kasar Ukraine ya rutsa da wata kasuwa inda mutane a akalla biyar suka halaka wasu kuma uku suka samu raunuka. Sannan an kama wasu 'yan China biyu a kasar Jamus kan zargin aikata leƙen asiri ma China. To a cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku rahoto game da nazari a kan kalubalen tsaro da Najeriya ta fuskanta tun daga lokacin da ta samu 'yancin kai zuwa yanzu. Yayin da wasu ke yabawa da nasarorin da aka samu a cikin waɗannan shekarun a ƙasar wasu ko cewa suke yi gwammajiya da yau. a mai da mu hannun turawan nan mutanen kirki ne gaskiya har ga Allah a raina ni na son mu koma hannun turawan nan. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa a yayin da Najeriya ke bikin na zagayowar ranar samun 'yancin kanta a yau talata, jakadan kasar Jamus ya yi kira ga kwararru 'yan kasar da ke turai da su koma gida don su taimaka aikin gina kasar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar da shirin noma inda za ku ji ci gaban tattaunawa akan mahimmancin bunƙasa harkokin kiwo a Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. To, Assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. sojojin isra'ila sun ba da rahoton aukuwar kazamin fada yau talata bayan da dakarun kasa suka kaddamar da kutse don fafatawa da mayakan hezbollah wanda shine na baya-bayan nan na yakin da yadda yakin ke fadada a yankin rundunar sojin isra'ila ta bayyana matakan da take daukawa a ƙetaren iyakar da cewa wani ɗan takaitacce ne wanda take aunawa kan wasu takamaiman wurare sannan ta ce za ta ci gaba da yakin don cimma burinta wanda ya hada da tabbatar da tsaro a kan iyakar kudancin kasar. a halin da ake ciki kuma na'im kasim mataimakin shugaban hezbollah ya faɗa a wani jawabi da aka yada ta kafar talabijin jiya litini cewa a shirye dakarun hezbollah suke muddin isra'ila ta yanke shawarar kutsawa cikin labanan ta ƙasa ya ƙara da cewa askarawan turjiya sun shirya tunkarar duk wani kutsen ƙasa jami'ai a ukraine sun faɗi yau talata cewa wani hari da rasha ta kai ya rutsa da wata kasuwa a birnin karsan da ke kudancin kasar ya kashe mutane akalla biyar baya ga wasu uku da suka ji raunuka rundunar sojin ukraine ta faɗi yau talata cewa ta kakaɓo 29 daga cikin jirage marasa matuka 32 da rasha ta yi amfani da su a harin da ta kai da dare kan wurare da dama a kasar. an cafko jirage marasa matukan ne a sararin saman yankunan chakasi dubrovska carson kirovabrad da mikolov baltimore da kuma sumi a cewar sojojin saman ukraine ma'aikatar tsaron rasha ta faɗi cewa ta kakaɓo wani jirgi mara matuki na ukraine a sararin saman yankin belgorod da safiyar yau talata bayan da ta kakaɓo wasu guda takwas da dare a sararin saman yankin an kama wata 'yar china a birnin leipzig na kasar jamus kan zargin aikata leƙen asiri ma wata kasar waje da kuma tura bayanai game da makaman yaƙi da ake kaiwa waje a cewar babban mai gabatar da ƙara a wani bayani na yau dinnan talata ana zargin wannan mace wacce ake ko aka bayyana da yaƙi x kawai da tura bayanan da take samu yayin da take aiki ma wani kamfanin zirga-zirga a tashar jirgin saman koko jirgin saman lesbic na wani jami'in leƙen asirin china wanda shi ne ke fuskantar shari'a ta daban a cewar bayanan dan china na biyu da ake zargi mai suna jiang ji ya yi aiki ne a matsayin wani hadimin maximilian kra wanda mamba ne a majalisar dokokin turai na rajin yada ra'ayin riƙau a jamus To an jima kaɗan za ku ji ƙarashin labaran duniyar amma yanzu za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Tun bayan da Najeriya ta samu 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka shekaru 64 da suka wuce, kasar ta fuskanci kalubalen tsaro lokuta daban-daban, kama daga yakin basasa rikicin mai tatsine zuwa ga tashin hankalin mayakan Boko Haram da na 'yan bindiga. Wakilin muryar Amurka Hassan na Kaina ya yi nazari game da kalubalen da Najeriya ta fuskanta ta bangaren tsaro tun daga 1960 lokacin da ta samu 'yancin kai zuwa yanzu. A shekarar 1901 wannan yanki da a yau ake kira Najeriya ya fada hannun turawan mulkin mallakar Birtaniya, inda cikin shekarar 1914 turawan suka haɗe arewa da kudancin yankin suka kuma sanya mai suna Najeriya. ranar 1 ga watan oktoban 1960 najeriya ta sami 'yancin kai the federation of nigeria became independent and assumed the rights and the responsibilities of a sovereign state prime minister najeriya na farko kenan sa abubakar tafawa balewa ranar asabar 1 ga watan oktoban shekarar 1960 shekaru bakwai bayan samun 'yancin kai ne kuma najeriya ta afka cikin yakin basasa that our heroic youth in the various fronts have turned the tide of this war. Jagorar 'yan aware Laftanar Kanar Odumegu Ojugu kenan ke ayyana ballewa daga tarayyar Najeriya tare da sanar da kafa jamhuriyar biafra da ta kunshi galibi 'yan kabilar inyamurai a kudancin kasar 'yan tawayen da sun samu taimako da goyon baya daga manyan kasashen turai da mana afirka da ke zagayen najeriya in banda kasar Nijar, a cewar dr umar ardo masanin tsaro kuma tsohon malami a kwalejin horas da hafsoshin sojojin najeriya nda har ka manta har yakin basasar najeriya niger ta goyi bayan mu babu kasan da bata mana zabon kasa ba sai niger daga bisani dai bayan an fafata sosai an yi asarar dukiya da rayuka an kawo ƙarshen wannan yaƙi na basasa a najeriya the tragic chapter of violence is just ended we are at the dawn of national reconciliation shugaban gwamnatin mulkin sojan najeriya kenan general yakubu gawan ke jawabin kawo ƙarshen yakin basasa tare da jaddada kudirin sasantawa da sake gina ƙasa rikicin mai ta ne da ya fara kunno kai a shekarar 1980 na ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen tsaro da najeriya ta fuskanta tun bayan samun 'yancin kai kuma rikicin addini na farko a najeriya na daga cikin koyarwar wannan kungiya shine haramta yin karatun boko 'yan tatsinan sun fafata da jami'an tsaron najeriya a birnin kano tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridun najeriya malam nasiru zaraddin lokacin da yake matashin dan jarida ya ɗauko rahotannin wannan yaƙi daga farko har ƙarshe. yaƙin mai tatsi ne da aka yi a kano ko shakka babu ya canja taswirar zaman lafiya a najeriya saboda abin da aka fara shi la'asar sakaliya ranar 18 ga watan disamba 1980 ya faro ne sun zo su yi wa'azi sun taho da makamai sosai kowa ya san sun yi shirin yaƙi a hukumance gwamnati sun ce mutane mutane kusan dubu shida su rasa ransu ni a matsayin wanda ɗauko labaran abubuwan da suka faru na san cewa mutanen da suka riga mu gidan gaskiya sakamakon rikicin mai tatsi ne ya yi ninkin ba ninkin mutum dubu shida. sannan sai rikici mafi muni da biyo baya shine rikicin boko haram a najeriya. abu muhammad ibn muhammad abubakar ashekau imamu jama'ati ahli sunna wal jihad. abubakar shekau wanda ya jagoranci boko haram bayan wafatin mai gidansu malam muhammad yusuf kuma suka asasa abin da suke kira jihadin jaddada addini bisa aƙidar ahlus sunna rikicin ya rikice ya zama gwagwarmaya da makamai inda suka tafkata asa sosai a ciki da wajen shiyar arewa maso gabashin najeriya inda daga bisani suka fantsama zuwa yankin tafkin chadi a daidai lokacin da ake ta taratara da wannan matsala ta boko haram ne kuma sai ga wani sabon matsalar yan bindiga daɗi barayin daji to sai dai kuma bayan da yan ta'addan suka yi ta cin karansu ba babbaka a baban nan rundunar sojojin najeriya ta motsa sosai. babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya kenan general christopher musa yake zaburar da dakarun kasar a wani daji da ke shiyar arewa maso tsakiyar najeriya mai makwabtaka da shiyar arewa maso yamma inda aika-aikar 'yan bindigan ta yi tsamari sojojin najeriya a baya dai suna ta samun nasara akan 'yan ta'adda barayin daji to ko kawo yanzu za a yi cewar nasarar da sojin suka samu ya kai kashe nawa cikin ɗari jagoran sojojin najeriya general christopher musa ya mana karin bayani yanzu za mu kai wajen 60 amma muna son mu ɗaga abu mu samu success mu samu nasara da zai kai cewa ko ina kowa zai iya bacci yadda ya kamata to sai dai kuma duk da wannan hoɓasa da ake yi domin samar da tsaro a najeriya a daidai lokacin da kasar ke bikin murnar samun yancin kai da dama daga cikin 'yan kasar sun makwamace gundun mulkin mallaka akan mulkin 'yan uwansu 'yan najeriya amfani da mu hannun turawan nan mutanen kirki ne gaskiya har ga Allah a raina ni na fi son mu koma hannun turawan nan wani talakan Najeriya kenan Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria Madalla a gaida Hassan mai na kaina shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. To Maryam ɗaruruwan mutane sun haɗu a Abuja, Najeriya don yin tattakin yaukuwar shekara ta 2024 kan cutar kyansar yara inda suka yi ta an da jama'a da kuma neman taimaka ma yara masu fama da kyansa. Yara a Najeriya na fama da tsadar jinya da kuma jinkirin samun ganin likita wanda don haka aka shirya wannan tattaki na faɗakarwa. Titi Layo Adewumi ta shiga wannan tattakin da ɗanta Shitu mai shekaru goma sha uku wanda ya yi fama da kansar jini ko leukemia tun yana ɗan shekaru biyar. I have to stop working for like four to five years so that I can concentrate on him. ta ce dole na daina aiki na tsawon shekaru hudu zuwa biyar saboda in mai da hankali kansa har kuɗinmu ya ƙare a lokacin ne na samu ziyara daga gidauniyar okafi ta yara masu kansa na yi matuƙar farin ciki bayan da likitan ya gaya mini cewa ɗana ya warke daga kansa inda na ji kamar in yi tsalle in bulla wato rufin ɗakin na yi farin ciki sosai saboda na wahala shi kuwa izuyo tobi wanda ya kawo diyarsa mai suna hope wadda ta yi fama da kensar ita ma ya ce If not for Okafi Cancer I don't think my daughter would be alive today. Ya ce da ba don gidauniyar Okafi ta yara masu kensa ba, ba na tunanin yata za ta kasance a raye yau. Abin da wato nake yanzu shine faɗakarwa tare da gaya ma mutane abin da gidauniyar ta Okafi ta masu yara masu fama da kensa ta yi min. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. A yayin da ake ci gaba da bukukuwan zagayowar ranar samun 'yancin kai daga turawan Birtaniya a Najeriya, jakadan kasar a Jamus ya yi kira ga kwararrun 'yan Najeriya da ke turai da su koma gida don su taimaka a aikin gina kasar. duk da cewa wasu na da wannan burin na komawa su ba da gudunmuwarsu wajen gina kasar rashin samun goyon baya ya zama kalubale ga wasunsu ga rahoton da ramata garba baba ta aiko mana daga birnin Bon na kasar jamus al'umma najeriya a nan turai da musamman nan jamus gaisuwa na musamman daga shi shugaban kasanmu president bola ahmed tinubu da shi ministanmu na foreign affairs ambassador yusuf mai tamatuga gaisuwa daga nan wajen dukkan daga nan consul general namu a frankfurt a lokacin cika shekara 64 na kasanmu. ambasada yakubu a dadu kenan sabon jakadar najeriya a birnin frankfurt na kasar jamus a jawabinsa ga 'yan najeriya mazauna turai albarkacin bikin da ake na cika shekaru 64 da najeriya ta sami 'yancin kanta daga tura mulkin mallaka na kasar birtaniya abun farin ciki shine najeriya a nan al'umma najeriya sun samu cin gaba sosai a duk abubuwan da suke yi akwai 'yan makaranta da suna nan da yawa akwai injiniya sosai akwai medical doctors da dai sauran professions dai kuma ba za a yi maganan cin gaban jamus ba za a da najeriya zan ba da kokarin su ba yana kuma fatan za su yi amfani da su nan gaba a komawa kasar don taimaka mata a fannoni da ke bukatar su ya kamata ne mu hada hannu da nan da su mu ga a wani hanya za a taimaka wa najeriya wa jama'a gida game da tattalin arziki da sashin tsaro shakka babu akwai masu wannan burin na son su koma kasar da su taimaka aikin gina ta amma halin da najeriya ke ciki ne ya hana da dama komawa gida in ji anas muhammad sani wani ɗan Najeriya mazaunin ƙasar Birtaniya. Akwai masu talent sosai kuma suna so su koma Najeriya har da yanzu da girma yake zuwa masu to amma kuma ita najeriya kullum sai abin yana ƙara yin ƙasa yanayin jin daɗin rayuwa yana ƙara taɓarɓarewa standard ɗin nan yana ƙara samun ci gaba su kuma najeriya abin na ƙara yin ƙasa to gashi mutum na son komawa ya tattara experience na ƙasashen waje sosai in karantarwa ne ya karantar ya ga yadda ake karantarwa ya ga yadda ake harkar ƙere-ƙere na zamani da sauransu yana so ya koma najeriya ya implementing amma systems ɗin ba su supporting ɗin yanayin abin da ya koya ko ya gani To duk da haka dai wasu 'yan Najeriya sun ci gaba da raya wannan rana tare da yi wa ƙasar fatan alheri. Sunana Amina Adam ɗan Galadima hakimin Hausawan Itali. A wannan rana da Najeriya ta sami 'yancin kanta shekara 64 mukan tari 'yan uwa da abokanan arziki mukan ɗauko tufafi irin namu na al'adun gargajiya mu saka akan yi abinci a zauna a ci a yi farin ciki a sada zumunci sannan kuma mu yi wa ƙasanmu addu'a da fatan alkhairi. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. Madalla a gaida Ramatu Garba Baba har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata an fara kawo muku rahoto na musamman kan shirin gwamnatin Najeriya na kirkiro da sabuwar ma'aikatar kula da bunƙasa kiwo a ƙasar. Kada na ja ku da nisa dai ga wakilin Muhammad Nasir da ci gaban rahoton. Duba da cewa a can baya ma gwamnatin Najeriya ta yi shirin samar da wani shiri na rogga wanda ya ƙudurci bunƙasa ayyukan kiwo amma ya haɗu da cikas. Masana na ganin ko yanzu sai an mayar da hankali kafin samun nasarar wannan ma'aikatar. kamar yadda farfesa bello bada mai shari'a akan lamuran yau da kullum ke cewa wata manyan ma'aikata in ka duba da yawa a sama akwai 'yan arewa kwarai da gaske kuma a ƙasa in ka duba akwai su kishi abba sudan idan gwamnati tana shawa abu wani ya yi kaɗan ya hana ta yi amma idan ya zamanta ba ta da shawa to yanzu an samu ɗan kudu shina shugaban ƙasa ya nuna shi na da shawa idan 'yan arewa suka ba da goyon baya game da wannan ma'aikata kuma da yake har ya ɗauko a Profesa tahiru Muhammad Jega wanda ba yaro ba ne kuma ya yi suna a kan dattako da kuma iya aiki. Aka samu goyon bayan sarakuna da gwamnoni da manyan 'yan siyasa na arewa abin zashi. Amma idan ya kasance har yanzu cin hanci da rashawa, shi zai zuwa shi da baibaye a canye waɗannan kuɗi da za a hisuwa a hana hilayen da za a ɗiba domin a yi wuraren nan waɗannan irin burtali da makamantansu a kawo wasu irin abubuwa a gitta domin gwamnati ta shigo tana shawa a ashi kuɗi kuma duk da yake mu za a washi to in ai haka har lokaci shi wuce tunda lokaci ya akwai to sai zan ba mu amfana ba mm. rashin haɗin kai da rashin sanin ciwon kai da rashin kishi da mu da shugabanninmu ai duk shi ne ya kawo mana haka ai ka Hindu a ce wai gwamnatin tarayya ta kokari ta yi mana wani abu ya kamata a ce gwamnatocin mu hadde na arewa ta maso yamma a ce sun iya haɗin kai sun kawo sasantawa tsakanin makiyaya da kuma waɗanda yake manoma ne akan adalci wallahi duk shi rashin adalcin ne shi lalata wannan al'amari don hako jibi shi ne amma yanzu an samu sa'a amma wasu in mun ba da goyon baya. a nasu bangaren su kansu makiyaya na ganin muddin ana son lamarin ya yi tasiri to fa sai an hada da shugabannin na makiyaya kamar yadda rugamanu ke cewa. don gwamnati ta ce za ta taimaka ma 'ya'yan fulani to in ba an nemi sarakunan fulani ba to gaskiya duk taimakon da gwamnati za ta yi ba ta kai ga ga mu fulani amma idan an ka nemi sarakunan fulani su sun ka san matsalolin da fulani suke ciki to suna barin labarin yadda za a yi taimakon ya kai ga fulani makiyaya idan an ka biɗi sauran su ƙungiyoyi can daban su ƙungiyoyi to gaskiya ko da ba da taimako gaskiya ba ya kai ga ga fulani amma idan an ka nemi sarakunan fulani gaskiya duk taimakon da za a bayar zai kai ga fulani wannan kalami na rugamanu farfesa bello bada na ganin cewa bisa hanya yake muddin dai za a yi da gaske ai ardo ardo ai shugabanni na ba wai kawai wanda an ka ce an ce mishi yau shi a uban kasa ko shi a hakimin wuri gari ba ai shugabanni na wayar da kai da sanin cewa duk wani wanda adda hakki na da rawar da zai takawa in an ka sawo su ciki duk irin waɗannan abu nasara ake yi amma abinda mun ka ciyon da ya same mu da baya sai zan bacewa muke yi saboda kullum muna kallon mizan samu to sai wasu da ya zan suna da ake sai mu bace su ai ko su manoman da makiyayan ba ka yi musu tsari ba da kasa su ciki kasan bi a matsalolinsu ba dole sai ka sa abin a matsalolin su amma wani bi zabura ɗaya muka yi hukuma da adda ƙari sai ta tashi ɗai ga abin da za ta yi za abin nan ma ba ko shi adda muhimmanci gare su ba irin abin nan da muke ne wasu wasu wurare eh, rijiyar murtsaki suka so amma sai mu ce wuta za su ba za mu ba su wasu titi suke so amma kuma sai mu ci rijiyar murtsace za mu ba su kullum safiya sai mu dubi ina mun ka kashi samun wani abu in mun yi sai mun bar irin waɗannan abubuwa mun komo mun yi adalci ardo ardo muhimmanci gare su ga duk abin da ya shafi makiyaya muhimmanci gare su kuma sarauta ai su kai ai nasu al'amarin sarauta ta gare su su suke gani su ke da su sa harshen hilla sannan sun san al'adunsu sannan suna tare da su kowa saurare ne wanda adda ruwa da tsaki saurare ne aka a amfana da irin hikimar da Allah ya bashi sannan a samu a yi gaba. Wannan ma'aikatar da alamu na nuna cewa idan aka aiwatar da ita yadda ya kamata to lalle za a amfana fiye da yadda ake tunani kamar yadda Farfesa Abdulkadir Usman Junaidu ya tabbatar. Yanzu misali za a ba kamfanonin hili a ce su yi abinci su shuka za a manoma za a masu gyaran gona za a ɗauko masu dashi za su ɗaukewa za su packaging akwai masu rede abincin ga masu sassu gwamnati ba sai ta bakwa kuɗi ba wa'annan suka ɗauko su su za su biyan su sannan iyaka gwamnati ta ba su ta samu wani ɗan tax ko haraji da ta ba wannan kamfani haka abatuwa gwamnati in ta bari mutane suka zo da bisashen suka yi abin ga iyaka ta collecting tax sauran abu mutane za su samu harka yi a yi yanka a kwashe jini a kwashe hata a kwashe ƙasa duk da takin ga kuɗi ne su haka wani abubuwan za su samu creation ɗin ayyuka ga mutane ba wai sai gwamnati ta ba da eh, aikin yi ba so wannan ministry tana da abin ga akwai gehen control na na na na curitoci irin yadda muke yanzu akwai karancin kula da yanda ake control din curitoci domin kashi 75 na tulocin da ke ga mutane daga dabbobi suke hituwa in ka je jihohi da dama duk da rahoto na cututtuki da ya kamata a yi kowane wata zuwa gwamnatin tarayya ba yi ake ba yadda ya kamata to ya akwai irin wannan dole ne a ƙarasa kaimi wajen aika saƙonni na kowane wata saboda akwai wanda dole ne shi zai kama kula da sauransu yadda ya kamata yanzu muka kai ga cewa muna hita da madara muna hita da nama ya ma muna yawa yanzu komi son mace shan madararka in kana da nage ba ta wuce baka lita guda zuwa lita uku amma in ka haɗa ta da waje za ta iya baka lita goma zuwa lita talatin ba samu karuwa ba ka sha ka saisuwa to wadda kuma za ka sha bata ishe ka ina ga saisuwa nama gashi shanuwar mu ba ta wuce baka kilo 300 zuwa 350 in ta yi ƙoli ta baka 400 amma idan ka haɗa ta to za ka ga kana iya samun kilo 500 kilo 700 kilo 1000 ko 2500 to naman da za ka sai suwa da kuɗin da za ka samu ko haraji an ka cika biya ba ka koji abinci da ka sai ka ci su ba ka ji saboda kana da kuɗi isassu amma yanzu abinci ya tsada nawa buhun dusa yake ya kai dubu ishirin kohe buhun kowa haka to da mi mutane za su ci wani za su ci ko wani za su ci ba dabba Masu sauraro a nan zamu mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin da zuwa madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilin masu kwata Muhammad Nasir sai kuma Fiona wa mayi nan dudu da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ki sallama da ku daga nan sashin Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email Sakonmu na farko a yau ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir a jihar Yoba, Najeriya. Ya ce a yau ne ƙasata Najeriya ta cika shekaru 64 da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na Burtaniya. Sai dai kash abin bakin ciki da takaici 'yan Najeriya musamman ma talakawa ba sa murnar zagayowar wannan rana domin halin da suke ciki na niya su. Ga yunwa, ga talauci, ga rashin tsaro, ga rashin aikin yi ga matasa, ga rashin ilimi mai inganci babu magani a asibitoci babu hanya mai kyau babin dai suna da yawa wannan kuma saƙon ya ce shekaru 64 da samun yancin kan najeriya tabbas idan mun dubi wani bangare mun yi dariya wani bangaren idan mun duba shi kuka za yi sakamakon tukin ganganci da shugabanninmu ke yi wa motar mulkin kasar tamu allah ya kyauta sako daga shehu adamu rajau sai kuma sako daga alirab kana gashuwa ya ce ina ta al'ummar musulmi da na kirista a najeriya murnar ranar samun yancin kai allah ya haɗa kan najeriya amin Sakon haɗin gwiwa daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam E. Adam Gashuwa suka ce salam da fatan alheri ga VOA Hausa. A zahiri jawabin shugaban Najeriya bula Ahmad Tinubu da ya kunshi albarkacin cikar ƙasar shekara 64 da samun 'yancin kai. Gaskiya mu dai gwanda jiya da yau. da madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. To a takaicen sojojin Isra'ila sun ba da rahoton aukuwar kazamun fada yau talata bayan da dakarun su na ƙasa suka kaddamar da kutse don fafatawa da mayakan Hezbollah wanda shine na baya-bayan nan na yaƙin wato da yaƙin ke faɗaɗa a yankin. rundunar sojin isra'ila ta bayyana matakan da take daukawa a ƙetaren iyakar da cewa wani ɗan takaitacce ne wanda take aunawa kan wasu takamaimun wurare sannan ta ce za ta ci gaba da yakin don cimma burinta wanda ya hada da tabbatar da tsaro a kan iyakar kudancin ƙasar. an shirya cewa shugaba joe biden na amurka zai je duba barnar da ta auku a yankin tsaunukan yammacin jihar north carolina gobe laraba inda masu ayyukan ceto da ke gajiye ke ci gaba da ba da himma wajen share hanyoyi maido da wutar lantarki da layukan wayoyin hannu da kuma kaiwa ga mutanen da mahaukaciyar guguwar ta helen ta jefa cikin rudu. jami'ai a ukraine sun faɗi yau talata cewa wani hari da rasha ta kai ya rutsa da wata kasuwa a birnin kasan da ke kudancin ƙasar ya kashe mutane aƙalla biyar baya ga wasu uku kuma da suka ji raunuka rundunar sojin ukraine ta faɗi yau talata cewa ta kakabo 29 daga cikin jirage marasa matuƙa 32 da rasha ta yi amfani da su a harin da ta kai da dare kan wurare da dama a ƙasar an cafko jirage marasa matukan ne a sararin saman yankuna da dama a ƙasar. an kama wata 'yar china a birnin leipzig na ƙasar jamus kan zargin aikata leƙen asiri ma wata ƙasar waje da kuma tura bayanai game da makaman yaƙi da ake kaiwa waje a cewar babban mai gabatar da ƙara a wani bayani a yau dinnan talata ana zarginta da ita da wani kuma da aikata kan To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku akan cikar Najeriya shekaru 64 da samun 'yancin kai. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.